A yanzu haka dai wata takaddama ta kunno kai a tsakanin jam'iyyar APC da kuma gwamnatin jihar Niger da ke shirin barin gado game da rabon kujerun aikin hajji mai zuwa. Jam'iyyar APC dai ta fitar da wata sanarwa da ke nuna rashin amincewa da yadda gwamnatin jihar Niger mai shirin barin gado ta yi saurin rabe kujerun aikin hajjin mai zuwa. To amma gwamnatin jihar Niger ta ce lamarin fa ba haka yake ba. Mr. Jonathan Batsa shine kakakin jam'iyyar APC da ke shirin karɓar mulki a jihar Niger. Batun haji na 2015 wannan gwamnatin yanzu ya rige su da sati uku su tahi kujerun duka sun gama rabarwa an yi kyauta da wayansu da yawa wannan shine release din da state chairman din mu ya release to kuma muke jawo hankalin jama'a a nan jihar Niger wata rikici ce aka shirya a ƙasa mana domin in mun zo ai wannan aikin a bar ma gwamnatin da take zuwa ta idar da wannan batun tahiyan mahajjita to sai muka gan sun riga sun raba komai an riga an yi wawar kula da hujjan cewa an raba kujerun eh duka an raba. shi yasa ai muka hito da wannan press release din cewa duk wanda aka bashi kujera ko wanda aka yi wani abu kan haji na 2015 in muka zo za mu sauka da wannan abin za mu yi sabon tsari wanda muka gan cewa ya cancanta ya kamata za mu yi shi wasu muna sanar da jama'a duk wanda ya anshi wani kujera ya rika to ya san cewa bai samu marika ba to sai dai a wani taron manema labarai jim kaɗan bayan kammala taron majalisar zartarwar jihar kwamishinan kula da harkokin addinai na jihar Niger Alhaji Shehu Haruna ya ce lamarin ba haka yake ba korafi da jama'a ya fi sai wannan korafin bai tushe cewa Dr. Mu'azza Wangida Aliyu ya raba forms gamis fansu to wallahi ko fan guda dr kuma gidan aliyu gwamnati hannun jiha wato fam na kujerun maka na kujerun maka bai ba kowa fam ba ba a rabe su ba ke ba ba bana ba ba ma gwamnati masu bana an gona da sabon gona zai zo in shi zai bayar shi ba amma shi ma azaban gida aljihu bai ba kowa fam ba daga cikin korafin APC cewa me yasa ita wannan gwamnati mai shirin barin gado ta fara batun raba kujerun aikin hajji alhali ba ita za ta yi aikin hajjin ba wata sabuwar gwamnati za ta ka san gwamnatin Saudi Arabia ba ta jan kowa sun ba da deadline lokacin da aka kuɗi A halin da ake ciki dai a ɗaya gefen hukumar jin daɗin alhazan jihar Niger ta ce tana ci gaba da farautar wani jami'in hukumar alhazan da ke kula da ƙaramar hukumar Boso da ya tsere da kuɗaɗen wasu alhazan ƙaramar hukumar Boson su kimanin ɗari a shekarar bara kuma ya yi ɓatan dabo har ya zuwa wannan lokaci babu labarin shi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.